This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mitoci 22 A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet akan voahausa.com ko sashen hausa.com. masu sauraro Assalamu alaikum Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. Da farko dai, bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. jami'an tsaron burkina faso sun fafata da wasu mayaka da ake kyautata zaton masu kaifin kishin islama ne waɗanda suka yi garkuwa da mutane a wani otal ɗin alatu da 'yan ƙasashen waje suka fai son zama wani babban jami'in tsaro ya ce 'yan bindigar sun afka ma otal ɗin mai suna splendid hotel a wagadugu babban birnin ƙasar rahotannin farko na nuna cewa an hallaka mutane ashirin sannan wasu sha biyar kuma sun samu raunuka wata kungiya a kasar mai suna akim mai alaka da alka'ida ta yi ikirarin kai harin a daidai lokacin da ake ci gaba da fafatawar a cewar kungiyar side intelligence wani jami'in tsaron amurka ya ce rundunar sojin kungiyar tarayyar afirka ta africom da bataliyar sojojin amurka mai sa ido kan afirka na lura da al'amuran kuma ba abin da ya samu wani sojan amurka bayanin da ya ci karo da wasu rahotannin da ke nuna cewa amurkawa na zama a otal din. mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka john kebi ya ce amurka na matukar allah wadai da haran kuma ofishin jakarancin amurka da ke wagadugu na kokarin yin duk abin da yake iyawa don sanin halin da kowane ba amurke ke ciki a birnin kalmar nasara mai dorewa a yanzu ita ce manyan jami'an gwamnatin amurka ke jaddadawa yayin da suke magana kan matakan kawar da ƙungiyar ta'addanci ta isis dole ne za mu iya kuma za mu yi nasara mai ɗorewa kan ƙungiyar isis abinda sakataren harkokin koko tsaron amurka ash carter ya gaya ma sojoji kenan a fort campbell da ke jihar kentucky a farkon wannan satin kata ya yi amfani da kalmar nasara mai ɗorewa har sau tara yayin jawabinsa na ranar sannan kuma sau biyu washe gari a cibiyar sojin amurka da ke tampa jihar florida inda ya furta abin da ya kira ɗaukacin matakan nasara mai ɗorewa kan isis wannan ya kasance muhimmi ga gwamnatin obama da sauran masu ganin isis a matsayin wata barazana ta rayuwa to sai dai abin da ya shige duhu shine yadda za a aiwatar da nasara mai dorewar da kuma tsawon lokacin da za a ɗauka an kashe wani da ake zargin ɗan ta'adda ne an kuma damƙe aƙalla biyu jiya jama'a a cewar 'yan sandan indonesiya waɗanda suka ce sun kai samami a wurare daban-daban bayan harin da aka kai birnin jakarta ranar da ta gabata wasu daga cikin waɗanda aka auna a samaman da aka kai daura da babban birnin ƙasar da kuma yammacin jaba da sulawesi ta tsakiya na da alaƙa da isis wadda ta ɗau alhakin harin na ranar alhamis ba a iya kuku ba a san tsananin alaƙarsu da harin da aka kai jakarta ba idan ma akwai alaƙar ɗaya daga cikin maharan wanda ya mutu ranar alhamis an taɓa kama shi da laifin mallakar makamai ba bisa ƙa'ida ba yayin da shugaban amurka barack obama ya kai ziyara ƙasar a cewar spito janar na 'yan sandan ƙasar badrodin haiti a jiya juma'a wasu ƙasashe ciki har da amurka sun rufe ofisocin jakadancin su jiya juma'a hukumar jakarta ta sa dokacin 'yan sandan birnin yin ɗamarar kare birnin kwana guda bayan harin da kungiyar isis ta kai kasar wacce ita ce ta fi kowace yawar musulmi a duniya yau ake shirin gudanar da zaɓukan shugabannin ƙananan hukumomi da kansilolinsu a jihar niger ta yankin tsakiyar najeriya wannan ya biyo bayan zafaffen yaƙin neman zaɓe wanda ya sanadin rasa rai da jejiyar raunuka wanda don haka ne ma ake ta kiraye-kirayen a natsu a zaɓen na yau ga wakilinmu mustapha nasiru batsari da ci gaban rahoton a wata takarda da aka rabawa manema labarai a jiya juma'a mai ɗauke da sanya hannun sakataren yada labaran gwamnan jihar Niger jibril baba inda ce ta yi kira ga al'ummar jihar da su yi wa allah su bi dokoki domin tabbatar da an yi zaben lafiya su ma dai shugabannin al'umma sun dukufa wajen janyo hankalin jama'a akan mahimmancin kaucewa tashin hankali Umar Muhammad Talban Samari shine shugaban wata kungiyar matasan jihar Niger. Zaman lafiya ya fi komi. Kowa na da ra'ayi ya zabi wanda yake so. Muna kira ga youth na Niger State gaba ɗaya shekara a tayar da hankali Allah yake ba da mulki ga wanda ya so. Duk da yake dai hukumar zaben jihar Niger ta ce ba za ta yi amfani da na'urar tantance masu kada ƙuri'a ba wato katire da ta ce za ta yi iya ƙoƙarinta wajen gudanar da sahihin zaɓe da za a yi maraba da shi. Muhammad Dallami Abubakar shine shugaban hukumar zaben jihar Niger. Lokacin da muka yi wannan zaɓe 2011 an da PDP muka yi. Sauran jam'iyyu sun yi ta korafi da cewa za a haɗa baki da mu. mun kuma yi shi cikin lami lafiya ba tare da wani matsala ba to wannan makaramu haka za mu yi shi insha Allah a halin da ake ciki dai 'yan sanda dubu bakwai ne rundunar 'yan sandan jihar Nejan ta zuba domin tabbatar da tsaro a lokacin zaben to a gaida Mustapha To jama'a karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. sakataren harkokin wajen amurka john kerry zai tafi biyana kasar australia yau dinnan asabar don ganawa da ministan harkokin wajen iran jabaz zarif da kuma babbar wakiliyar kungiyar tarayyar turai federica mogherini game da batun aiwatar da yarjejeniyar nukiliya da iran mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen amurka mark tona ya ce ganawar na bisa ka'idar bai ɗaya ta aiwatar da yarjejeniyar a halin da ake ciki kuma hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa za ta tantance ko iran na mutunta alkawarinta na katse shirinta na nukiliya don share fagen ɗage mata takunkumin ƙasa da ƙasa ƙasar ta jamhuriyar musulunci da kuma manyan ƙasashen duniya sun rattaba hannu kan yarjejeniyar nukiliya a watan yulin bara ƙarƙashin yarjejeniyar iran za ta taƙaita ayyukan inganta sinadarin uranium ɗinta ta kuma yadda a bincike ta a madadin ɗage mata takunkumi fargabar tangaɗin da tattalin arzikin china ke yi da sake faɗuwar farashin mai da kuma rahoto mara daɗi kan adadin cinikin dillalai a amurka duk sun haɗu sun janyo rububin cafanar da hannayen jari a duniya farashin mai ya rikito zuwa dala 29 ganga guda ƙwararru sun ce adadin mai a kasuwannin ya ɗara adadin da ake bukata kuma wato kuma gashi kasar iran na shirin sayar da karin danyen mai ganin wato a birnin new york kuma hannun jarin s&p 500 ya fadi da kusan kashi 2.2 cikin 100 na do ya ragu da kashi 2.4 cikin 100 sannan kuma nasdaq ya yi kasa da kashi 3.1 cikin 100 ftse na birnin london shi ma ya yi asarar kashi biyu cikin ɗari dax na ƙasar jamus da cac na ƙasar faransa kowannensu ya rikito da wajen kashi biyu da hudu cikin ɗari tun da farko a jiya juma'ar manyan kasuwannin hannayen jarin asiya sun bingire matuƙa kasuwar hannayen jarin shanghai ta durƙushe da kashi 3.5 haka zalika kasuwannin hannayen jari a tokyo da seoul da hong kong sun rikirkito da fiye da kashi guda gwamnatin faransa za ta kaddamar da bincike kan wani magani da aka yi wanda ya sa wani mutum fita hayacinsa yayin da ake gwajin maganin da kuma wasu da ake kan jinyarsu da suke cikin hali mawuyaci. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Ilon ya wuce. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. haba halima wato ya tuda ja hausa akwai slow dance akwai wannan slow <laughs> dance su dan kwairo su ne yan hip hop ganga <laughs> marigayi salisu jankidi da wannan waka ta wato marigayi sultan abubakar hmm. na saboda sarkin musulmi ni a ina kake samu irin waɗannan waƙoƙi wallahi ni dai wannan dai tana cikin wata hira da aka bani halima fi billah zan faɗa miki cewa na manta kowa ne ne ban wannan amma ina tsammanin cewa a gusau wani ya bani wannan kasin na hira da aka yi da jankiɗi ina tsammani tun zamanin na 1960 da wani abu aka yi wannan hira da shi to a cikin wannan hira yana maganganu kan waƙoƙinsa saboda marigayi sultan abubakar ya naɗa shi a matsayin sarkin tafshin sarkin musulmi wannan na ɗaya daga cikin waƙoƙin da ya masa amma kana bayani kana sauraron hirar naji yana ba da tarihin na gwamatsa ko na umaru na gwamatsa eh kwarai da wannan sarkin kwandagoro tun shekarar alif ɗari takwas da wani abu yana taɗin cewa kakansu shine ne ɗauke su da shi da mahaifinsa hassan zuwa can ƙasar kwantagora a mm. lokacin lokacin da turawa kuma suka zo suka tarwatsa su lokacin da turawa suka kama wurin to sai suka tashi daga farko suka koma kasar zaria suka sake dawowa kwanta gora daga nan kuma sai tashi sai koma gusau saboda dama shi mm. ainihin sa mutumin kasar gusau ne mm. ya faɗi sunan gare su ina tsammani rawayya cewa na nan kusa da dai gusau kuma in na ji da kyau da kamar shekarun shi ɗari da uku abin da ya faɗa a lokacin da aka wani hira da shi abin da yake faɗi a ciki kenan cewa mm. shekararsa ɗari da uku da haihuwa mm. yawa to balle kuma a ce ko da yake ban san shekarar da Allah ya masa rasuwa ba mazan jiya mazan jiya kwalai da gaske Allah ya gafarta musu amin sun mm. mami halima yawa bismillah mun karkada kunnuwa to gaishe gaishe kamar da yadda aka saba da farko gaisuwar ta'aziyya ce zuwa ga Alhaji Gagara da duka yan uwan shi na ciki da wajen ƙasar jamhuriyar Niger dangane da rasuwar ma'aikinsu Alhaji Sharfo Rufa'i wanda Allah ya ma rasuwa a jiya Juma'a da misalin karhe goma na sahe a da wulle jihar Buza a yankin Tawa. Allah ya ji kanshi ya rahamshe shi ya gafarta mishi ya kuma sa ya huta amin. Ga gaisuwar hina a bari ya huce zuwa ga Alhaji rabo Dinga da duka jama'a shi a Sakkwata birnin Shehu sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Hajiya Kaka a Zaria da Hajiya Gambo Mamman Gusau da Hajiya Hauwa Garba Briyel a Damatur jihar Yobe. sai wata gaisuwa zuwa ga shehu mustapha caji da dr abdullahi dahiru da abdulkadir sardaunan facebook da dr abdullahi yusuf da matar shittima da yassu na a pretoria kasar afirka ta kudu sai wata gaisuwa zuwa ga fatima aliyu modibo a sokoto road kano da kaltume da mai gidanta turaki da fatan suna nan lahiya ga kuma wata gaisuwa zuwa ga ibrahim kalala da alhaji ya'u dukansu a najeriya Ga wata gaisuwa zuwa ga Liman Malam Haru babban gardi gajere ciki da karatu a Damagaram. Da wata gaisuwa zuwa ga Alhaji dan gambo mai atamfa a Gumal da Saja Isa a babban mutum da Alhaji Jalla da Hajara da Rabi matan Ibrahim mai sudur a Magarya. da Hamidu Kalallabuwa a Gudumariya da Tijjani Suleiman a Kwarnaka da Ahmadu dimbirin na Habiba Angon Abu a Magarya da Dogari Mai Shago a Kwari da Sambo Gidan Hardo a gaba ga wata gaisuwa zuwa ga abdulrahman dangala direba a magarya da haja kwandala a magarya da sarkin kasuwa illo dan gamna a magarya ga gaisuwar hilin a bari ya huce zuwa ga alhaji ahmed iknan agadas wanda ya kwama da rashin lahiya kwanan na a yamai da watan allah ya bashi lahiya ya kara mishi kwarin jiki kuma allah ya sa kafara ne ni. To a gaba ga gaisuwar wata alheri da taya murna zuwa ga Suleiman magatakardar kungiyar 'yan jarida ta Najeriya NUJ shiyar Arewa maso gabas wanda a jiya Juma'a aka yi bikin ɗarmin arman 'yar shekadariya Suleiman a babban masallacin Lankabiri Lau. Allah sa na haɗu wannan daidai. Allah To Allah ya bada zaman lafiya sosai eh, da ah. kwanciyar hankali da zuriya ɗaya ba. Amin. sai kuma wata gaisuwar taya murna zuwa ga malam dauda wanda aka ce malam iri babban masoyinka ne kuma masoyin wannan hili na abari ya huce alhamdulillah muna godiya Allah ya kara zumunci amin ya allahu limamin masallacin pyramid wanda shi ma idan Allah ya kai mu gobe lahadi ake ɗar ma'arman shi ta Khadija da angonta Dauda Garba a unguwar Lokon Makera kusa da gidan Galadiman Kano a Bas Sanusi a birnin Kano da misalin karhe goma sha ɗaya na sahi. Allah ya ba da ikon zuwa amin summa amin. Ga kuma wata gaisuwa da fatan alheri zuwa ga iyalan marigayi matawallan Kano Alhaji Ibrahim Ahmed da iyalan Malam Muhammad Aliyu Sakanau waɗanda idan Allah ya kai mu a yau Asabar ɗinnan suke bikin armen 'ya'yansa Abdullahi Ahmed Ibrahim. da Hindu Muhammadu Sakanau. Za a yi wannan ɗar ma'armi a gidan Malam Muhammadu Sakanau lamba ɗaya ƙohar Kuyambana a kan babbar hanyar Kaduna Zaria a garin Zaria a yau Asabar 16 ga wannan wata na Janairu da misalin karfe 11 hmm. kuma za a haɗu a gidan Matawalle a ƙohar Nasarawa da misalin karfe 8 na sahi. Allah ya sa a yi biki lahiya a gama lahiya Allah ya ba da zariya ɗaya ba da zaman lahiya da kwanciyar hankali. Amin su amin. Mutuka raba. Mutuka raba, insha Allah. <laughs> Halima muna miƙa gaisuwar taziya zuwa ga gwamnan jihar Jigawa Muhammad Badaru Abubakar tare da mai ɗakinsa Hajiya Magajiya. wanda babban yayansu wato alhaji bashir garba tasha ya rasu a funtuwa a ranar lahadi da ta shige allah ubangiji jikansa ya sa ya huta ga ɗan bangaisuwar sashen hausa na muryar amurka zuwa ga masu sauraronmu wato muhammad yahaya darazo tare da muhammad aminu joli sai muhammad sani mustapha da gamji ɗan nefu a gashuwa sai gaisuwar lawali muhammadu aliyu andu tare da alhassan ibrahim iya da kamala murtala mahuta sai aliyu shu'aibu tare da shafi'u musa sai gaisuwar sani dino udubo a jihar bauchi tare da umar sale kawu sai kuma gaisuwar wato usman habu tare da Umar Sadiq Excellency tare da Musa Halidu sai Indimi Mustapha sai kuma gaisuwar Aminu Muktar tare da Ismail Usman Bakori sai gaisuwar Mujahid Muktar tare da wato Nura mummuni ka buga kanan dabo tare da abdulmalik awal sai gaisuwar abdullahi zakari tare da ibrahim yakubu gazara na fata na faɗi wannan suna daidai sai el husaini muhammad islam tare da umar ibrahim hina tare da solomon ashiru sai ahmed a abdulkadir tare da al'amin abdulkarim sai muhammad abubakar bojude ancau tare da sanusi aminu musa sai awwal umar yahaya bello dukkan ku 'ya'yan shafin a abar ya huce ko in ce majalisa abar ya huce na facebook da fatan kuna nan lafiya sai madi eh, ko ba hasa ni da cikin abubuwan zamani mm. kaga daukan murya mm. mutum ya mutu bayana amma za ka ji shi ram ram ram shi ne mm. kaga wayar talho ina washington in nana nyamai in kira kuma in ji ta ita ce da jirgin sama bututu ne na karhe ka shiga ya tashi da kai yana da biya suna bani mamaki kullum haka kwarai da gaske wato kin san ah, gano cewa mutum yana iya ɗaukan murya ko sauti ya sa a jikin wani abu na ɗaya daga cikin abubuwan da zan ce aka ƙirƙiro da su waɗanda a cikin wannan zamani wato suka yi tasiri sosai kan ilmantar da jama'a da fahimtar da jama'a suka ƙara bunƙasa ilimi zan ce a cikin al'umma sosai mm. to wani labari za ka bamu halima akwai labarai kina so a ah, wani labari da na gani mm. ah, ko da yake na manta kan labarin amma dai abin da ya faru shine wato wai bal ake yi mm. a kano in ji hajiya amina babes ne ban tabbatar da gaskiyar wannan labarin ba ita ta faɗa wai bal ake a kano tsakanin yan kano pillars da wata kungiya hmm. to shikenan to ana ta kwallo a yi gaba a yi baya a yi gaba sai akwai wani dan kwaya hmm. a cikin yan kallo sai lura cewa alkalin wasa dai yana neman ya dan musu magudi ne ko wani abu sai ya tashi duk lokacin da aka koro kwallo sai yana sai yana dura ma alkalin wasa a shara mm. yana daginsa ai koro yana daginsa yana daginsa shine sai wani duba ya gare cewa shi dai mai zagin dai ba a cikin hankalinsa yake ba <laughs> shine sai ya ce masa ai baka sani ba ai alkalin wasan ai baya jin hausa larabci ba larabe ne larabci kawai yake ji eh. shine sai sai mai abin nan shi wannan mai zagin shine sai ya juya sai ya fada sai ya juya wai yana so ya larabci wai mm. sai ya ce wai wai menene <laughs> <laughs> wai wai um, ummiya wa wa abi wa menene yana nema da ya zage shi ne <laughs> da larabci kuma bai iya ba da <laughs> warin baka wani labari inda mm. lokaci mm. wai wani barawo ne malam ireje sata gidan wata tsohuwa mm. bayan ya yi sa'a ya saci akuyar akuyar tsohuwar sai kai kasuwa ya sai da akuyar naira dubu shida sai ya laluba jakarsa domin ya haɗa kuɗin da na aljihunsa ashe mm. ya yi rashin sa'a ya zubar da naira dubu ishirin a gidan tsohuwa hitowar tsohuwa ke da wuya sai ta ga ba akuya amma ga ɗaurin kuɗi tum a ajiye kusa da turkin akuya naira dubu ashirin dubu ashirin shi kuma ya mm. sai da dubu shida kawai tsohuwa ta duka ta ɗauki ta ɗauki kuɗi <laughs> ta ɗauki kuɗi tana taiwa Allah godiya hmm. ba a jima ba kawai sai ga barawon ya dawo gidan sai ya tarar da tsohuwa zaune tana kirga kuɗi malam iru sai barawo ya karhin eh, eh, hali ya gaishe ta ta kuma amsa mishi barawon ya ce wallahi kaka akuyar ma dubu shida aka da ita sai tsohuwa ta ce eh haka sha'anin kasuwa yake yau riba gobe haɗuwa <laughs> <laughs> <laughs> barawa ya faɗi kenan <laughs> eh barawa ya faɗi shikenan kuma tsohuwa ba yadda za a yi <laughs> haka ne ka to alima lokaci a kaji ki amma za mu rufe da wannan wannan waka ta waka sarki jafaru ah, ina son ta da tsimin wasu ne Eh ka ce yau a yariman zazzau yau kar yana can yana wuri wuridi yana gagar gagar gagar tsimin bare bari ya tashi <laughs> to ma sauraro sai makon gobe da Allah ubangiji ya nuna mana Babu kaya mazo madalla kafin mu kai ga ƙarshen shirin namu na yau yanzu dai ga takaitattun labaran duniya. To jama'a jami'an tsaron Burkina Faso sun fafata da wasu mayaka da ake kyautata zaton masu kaifin kishin Islama ne waɗanda suka yi garkuwa da mutane a wani otel ɗin Alatu da 'yan ƙasashen waje suka fai son zama. kalmar nasara mai ɗorewa a yanzu ita ce manyan jami'an gwamnatin amurka ke jaddadawa yayin da suke magana kan matakan kawar da ƙungiyar ta'addanci ta isis an kashe wani da ake zargin ɗan ta'adda ne an kuma damƙe aƙalla biyu je jama'a a cewar 'yan sandan indonesiya waɗanda suka ce sun kai samami a wurare da dama bayan harin da aka kai birnin jakarta ranar da ta gabata sakataren harkokin wajen amurka john kerry zai tafi biyana kasar australia yau dinnan asabar don ganawa da ministan harkokin wajen iran jabaz zarif da kuma babbar wakiliyar kungiyar tarayyar turai federica mogherini game da batun aiwatar da yarjejeniyar nukiliya da iran fargabar tangadin da tattalin arzikin china ke yi da sake faduwar farashin mai da kuma rahoto mara daɗi kan adadin cinikin dillalai a amurka duk sun haɗu sun janyo rububin cafanar da hannayen jari a duniya baki ɗaya. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo muku da wani sabon shirin. Kuma a lokacin za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na murya Amurka, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.